alhamdulillah masha Allah kai tsaye kenan tare da wakilin al'ummar karamar hukumar nasarawa a cikin zauren majalisar dokoki ta jihar kano wato honorable umar musa gama speaker wanda aka fi sani da suna magi mai girma honorable masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye yanzu haka suna tare da kai kuma kamar yadda abubuwa suka gudana yau a wannan zaure naku mai albarka na majalisar dokoki ta jihar kano ganin yadda abubuwa suka fita akan wani kuduri wanda al'ummar jihar kano daman shine a gabansu suke so su ga yadda za a zauna akan wannan kuduri na kuma har mutane suka ga an kai wata gaba wadda aka ga kamar honorable umar musa magi har da shi a cikin 'yan majalisu wanda suka taso suke nuna ba za su goyi bayan wani tsari wanda yake mara kyau ko wanda zai zama tsari ne na taba mutuncin jihar kano har aka kai wata gaba da ake ganin sandan majalisar ma kamar a hannunka take ana yunkurin a fitar ita masu kalamar zuwaran mu za su so su ji wani irin abu ne ya faru haka a wannan zaurewa har hakan ta faru ganin yadda bidiyo yake ta yawo dangane da wannan dambarwa da aka yi a wannan zaure. to a'udhu billahi minash shaitanir yin bismillahir rahman rahim wa sallallahu ala nabiyil karim to hakikanin gaskiya wannan zama na yau wannan rana ta litinin mun ɗauki yanayi wanda aka zo da wani tsari wanda kuma muke gani ba bisa ka'ida yake ba ainihin wannan fatishin tun farko a matsayina na shugaba na anti-corruption and public petition na majalisa ya kamata a ce ainihin wannan ah, ƙorafi da aka kawo ya kasance an danka a hannuna kwamiti ina ya je ya yi aikin da ya kamata yi amma saboda yanayi na siyasa ko mewa ana ganin cewa ba lalle ba ne a ce na yi abin da ake da bukata ya sa ni aka ma mai da ba amma duk da mai da ni ba kullum abin da muke cewa shine a yi adalci ita rayuwa da kake gani kokari za ka ka gina gobanka muna da 'ya'ya muna da 'yan uwa muna da masoya to kada mu yadda mu shiga wani yanayi wanda ko da bayan ranmu za mu bar wani abu na abin kunya wanda an ganga masoyi ko da ko dan uwa a rinka goranta masa aka abin da muka aiwata sai muka ce wannan abu zai yi ba kuma ko ba komai kowa ya sani cewa a jihar kanan nan an yi shigan irin wannan jafar jafar ya fito da wani faifan bidiyo da sauran batutuwa irin wannan amma daga ƙarshe majalisa sai ta neme shi akan ya zo ya tabbatar da wannan haka kuma aka nemi gwamnan ma yanzu wani dalili ya ambaya aka zo aka lalata wannan tsari ya kasance abin ya zama silent to a wannan tsarin ma mu abin da muka so shine shi wancan mutumin da ake cewa dan ja'il ne da hanyar ba mu san waye ba da kuma na ɗaya karamar hukumar zai ko bagwai ne ko ina ne shi ma mu san ko su waye ba a ka'ida shine su zo gaban majalisa su tabbatar da wancan korafe-korafen da suke yi in ya zo daga baya sai mu yi mai girma mai girma mai martaba mu ji shi kuma daga gare shi wannan shi ne adalci ka saurari wanda ya kai kara ka saurari wanda aka kai kara amma haka kawai a zo an kafa kwamiti ina memba ko zama ɗaya ba idan ba haka kawai kuma yau a dawa a ce ana so a dada wannan batu a ba da resolution cewar gwamna ya je ya cire sarki muku muka ce wannan abu ba zai yi ba magana ce dama da laraba ya kamata a zo kwamiti ya kawo report to larabin ma ba ta yi ake tafa man gaggawa to kuma dai inda ka gaggawa daman daga shaidan ne shi sa muka ce ba mu yadda ba kuma alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama da godewa al'ummar jihar kano a bisa irin haɗin kan da suka bamu musamman ƙwarin gwiwar da muka samu a majalisa abin da ya faru a yau ya faru wallahi addu'a ce ta samu kuɗi da kafafu ba wai ainihin ƙoƙarinmu ba saboda kana so in da sanar da mai girma jagora ma dubu ban tafiya injiniya da turabi musa kun kusa cewar wallahi wallahi wallahi mu ƴaƴa ne yan halak ba za mu taɓa bijire masa ba ba kuma za mu yadda da duk wani abu da zai taɓa mutuncinsa ba ba kuma za mu yadda da duk wani abu da ya shimfiɗa na alkhairi a jihar kano wani ɗa saboda kiyayya personal ya zo ce zai gusa ba saboda haka ne girma sanata yake nema a tattare da mu ba kuɗi zai ce mu kai masa ba ba wani abu zai ce mu kai masa ba abin da ya rage mana kaɗan ne masa shine mu kare masa mutuncinsa mu kare wa mu ta kwankwasiya mutuncinsu mu ma mu kare mutuncinmu wannan shine tsari da ya zama wajibi a gare mu dukkanmu yan wannan yan jam'iyyar a pdp na na jihar kano hmm. mai girma memba kamar yadda kai wannan watan cewa wannan abu da ya gudana ga yau a wannan zaure babu shakka al'umma sun ga duk irin namijin kokari da kuka yi ganin cewa wannan kuduri ko da a wani guri zai tasiri ba zai yi a majalisa ba tabbas a wannan gaba kun yi duk abin da ya dace to kuma ana cikin wannan tsarin naku a nan majalisa sai muka ji ta fadar gwamnatin jihar Kano wai ta bada ma sanarwar ta tsige mai martaba sarki kuma a matsayin ku na yan majalisa na jam'iyyar PDP kamar ya kalli wannan abu wanda gashi dai kuna majalisa a matsayin ku na wanda ya kamata a ce ta gurin ku za a biyo kafin a kai wancan gaba kuma kwatsam muka ji cewa fadar gwamnatin jihar Kano ita ma ta riga ta yi ma riga malam masallaci a aikata wannan abu da take yi wurin a matsayin mu na shugabanni a kilai mu dama mun san sawo majalisa wata kwaba aka so a yi wata kwaba aka so a yi da majalisa shi kenan shi mai girma gwamna ruwa tasha mu majalisa mun je mun yi dati job ya sa ta biya ta mu shi kenan mu kuma mu da al'ummar gari yanzu misali ni a wajen ɗan ƙaramin hukumar nasarawa ina daga cikin waɗanda nake karkashin mulkin mai girma sarkin kano to yanzu a nan ni na yi complain majority na al'ummar masarautar mai girma sarkin kano sun yi complain saboda haka kaga tun da mutane suna son sarkin su ba wani ne zai sa wani ya zo ya ci ga goyi baya yasa akwai damar hawa a irin gyare-gyaren da aka yi wacce ta ba gwamna dama zai iya dakatarwa zai iya cirewa zai iya nadewa zai iya zai iya nadawa zai iya transfer to sai mu ga cewa ah, to mu in dai dan ta mu ne ai amfani da mu a ci mutuncin wani wallahi ba da mu ba wannan shi yasa muka dai akan wannan stadium kuma shi yasa a yanzu aka ce shi ne girma speaker ya ce ah, ya dage zaman majalisa sai nan da sati daya eh, mai girma memba duk da dai ah, yanayi na lokaci ba zan so in ja lokaci mai tsayi ba akwai dubbin dubatar magoya baya musamman na karamar hukumar nasara duniya gaba ɗaya wanda suka ga wannan abin kai tsaye kuma duk irin magarin da nasi yi na fatan alkhairi na ganin cewa kun ciri tuta dangane da wannan tsari da kuka zo yau kuka tsaya akan cewa kun san right ku kun san haƙƙinku kuma ba abin da ke gaban ku illa a jihar Kano da al'ummar jihar Kano sun yi comment sosai dangane da irin wannan abubuwa na fatan alkhairi wanda babu shakka an samu yabo kwarai da gaske a tsarin ganin cewa kafin wannan gaba yadda aka zo wannan gaba wani irin godiya za ka yi ga al'ummar mazaɓarka ta ƙaramar hukumar nasarawa duba da irin namijin ƙoƙari su kansu da suka yi ganin cewa duk abubuwan da suke kuma duk abubuwan da kake sun gamsu da shi suna jin daɗin sa za mu so mu ji wani irin fatan alkhairi za ka yi wannan al'umma wadda kake wakilta da ma al'ummar jihar kano gaba ɗaya npdp maza da mata manya da yara to ala halin kullum wato na tsaya ne nazari a yadda aka yi na shigo majalisar jihar kano kullum ina godewa al'ummar karamar kuma nasarawa yin da ya sa na faɗa shi shine na farko dai ni ba mai kuɗi ba ne kuma in ka duba irin mutanen da suke ɗaya ɓangaren namu ka kalle mu mu haka mutane abin da suke gani ba ma za mu iya ba yawanci ana ganin ma tausayin mu ake ji ake cakai wahala kan mu domin akwai wane akwai wane akwai wance a sauran jami'a a bangaren jami'a ta hamayya saboda ka ba kai labari dami ba amma alhamdulillahi matasa mata tsofaffi suka yunkuro allah ya tabbatar mana suka zaɓe mu saboda a kullum na burina shine kafin a ce na yi shekara hudu a wannan kujera allah ya cika mun buri na ya kasance na taimaki al'umma na yi koyi ga ainihin tsari na mai girma injina da tarihi musa kwankwaso na a sauraron mutane a taimaki mutane a kawo ci gaba ga al'umma wannan shine burina kuma ina godiya don duk irin wannan abubuwan da nake na tabbatar addu'a ce na daga wajen al'ummar karamar hukumar nasara da jihar kano baki daya saboda haka muna godiya mai girma memba a ƙarshe wani irin godiya za shi kansa mai girma jagora injiniya da tarabi musa kwankwaso garin cewa wata magana da na ji al'umma suna yi cewa ba karamin namijin kokari ya ba da ya same ku a cikin wannan zaure ganin cewa dukkan ku matasa ne masu jini a jika wanda a shirye kuke da ku kare duk wani muradi na al'ummar jihar Kano da kuma na dan jam'iyyar PDP wani irin godiya zaka ga shi wannan jagora bisa irin yadda ya ba da dama har aka shigo wannan zaure kuma yake kara muku karfin gwiwa ganin ganin cewa kun aiwatar da aikin ku yadda yake a bisa doka da oda to a gaskiya tsakanin mu da mai girman jinar da Musa Kwankwaso babu abin da ya rage mana illa mu ci gaba da taya shi da addu'a na abubuwan da ya kudura na alheri a cikin zuciyarsa Allah ya tabbatar masa kuma abu